أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا jiya مراجعة muraja'a karfukan da aka wuce da wanda jiya na gane wasu kurakuren da muke yi shine rashin muraja'a duna cikin ku akwai masu cin rani zo a asabar ba sa zuwa lahadi karatu kuma da ya wuce mata sabar to shi ne sarari can aljanna ba wansu da muraja ba wansu da kuma ina ka saya wannan kuskure ne kuma akwai wanda ba su damu ba suna kuma sun sanci buhari ne irin mu akwai da katara ma jami'a da aka ke da shi albaniya zai karatu mutum zai gan cewa tun da yana rabiya ya dauki buhari zai iya karanta wannan babban kuskure ne babban kuskure ne za a gani karatun kamar wani sunsu ne a lokacin damuna kana jeji she tashi kana jin shi she fada gaban ka kana man ka gama da shi dole ka ji shi shiga da kai jeji she tafi da kai shekara daya kana jin su ba kama sammani ko wannan tsuntsu zai tashi ka gan shi kamar kai ka ka ka ga mai tsara da wanka kana zo shi tashi kuma yi haka ba shi fara da wanka kada idan ya shiga da kai jeji to haka ne mai dan arabi yake dauka hadisi ina gan zai karanta ya gane ya gama wallahi ko kana da jinin ko kana da karatun karatun na in ba in ba malamin ne laka na maka buha ko wuraren da zaka yi shiru kuma kai ba zaka zama gida ba ka sa littafi na gaba ka karanta shi kira kake hatta tafsirin Qur'an da kake gani Qur'an shine soki malamin da yake ma tafsira can sojiya ina ma tafsiri kace shi ya sauka da shi amma yace wallahi shi ya ware harami ina ba mu karatu yace in kana bar shi ba yace ni ba zan iya sai in karanta farko a fatiha ba shi ina biya ma mutane to idan yar talibi zai doke karatu wani iri yayi zai sha wahala yanzu abu da baka karanta shi ba tirmidhi baka karanta shi ba ibnu majah nasa'i bulun maran majika ka kara sashi mururu kiram ne to waɗanda suna dini kuma ga ajali mutuwa ko yaushe zai iya zuwa yaushe zaka sai ka karanta kutub sittan baki daya a hade da wani abu a cikin ajini kai talibin ilka fanci ajini shi ta kan da sa'in ka ringa karanta ka tai fama da na hau da wani su zafai kana zama ka gane ajini wata shi ka sunce wani ajini ka ga duk abin da kake mashi ne in ka tsinci wani hadisi ka ga abin da kake yi shekarun duk shirme ne in ma wani sa'adoi ne kake yi wani bai tabbata wajen manzo Allah ko wani shirme ko wani kwaba wajen sallah to shi sa dole mutum na bin wannan karatun kwaji shi sa in albani ya zo madina zaka yi mamaki malaman mu da mu da su da shi muka zauna sahu daya ta ga malami yadda yake haddace a jiki yace wala kwaru ne nake zama nake karuwa fiye da saboda ka ina karanta wannan jirgin ya kamata ku je kuna muraja'a talibin ilimi baya bar karatu wuce masa haka baya bar karatu wuce masa duk wanda yake gan cewa ya fahimci karatun shirme yake yi yaushe zai sai ya sa bulun maran ma gabansa yi nazarinsa zuwa karshe shi dai ba da shi doki hadisi babu kaza doki hadisi babu kaza to shi kuma da malamin shi lahira zai zama dan lecture zai zama malamin lecture ina lecture ya bude wannan ya je su wuce dawo amma ya fahimci wasu hukumce hukumce kayatuna kaga ku dauke karanta buhari in dai har kuna wata nan an ci hadisi na kaza zaka iya cewa cikin buhari ki da babi kaza kuma da gan babin da yake bawa ba shi ga ka saba da shi dai wanda yayi doctor nan goma bai taba murunsa ba shi dai karanta yi lecture da shi a san sance shi bayan da kuke ba buhari na akwai duk malamai da kuke ji akwai wanda ya karanta shi su goma akwai wanda ya karanta abu dauda su talatin duk malamai da kuke ji ba abun wasa ba ne yi kasin su daga gaske amma mu ga talauci ga wahala kuma ga rashin zakai ma shi ka zo kana karatun zu kuma ba ka tsaya ka gama zuku saka jiya na gano abubuwa da bata ba ganowa ba shine zamu yi muraji'a kowane wata Allah yarda abin da muka karanta na ga karatun na ku akwai dan zuku a ciki kadan ba a yi muraja wani zuwa sabar bai zo lahadi ba kuma ina zaman karatun kamar yayi ne ba zai muraja ba ba ma karatun yayi ne muna karatun don mu yi aiki da shi mu fahimce shi sauraka muke mata kagin dan wanku malam eh, sarki yaki shi zai duku wannan duku wannan hada su mun yi duk wannan ne don ku ringa a sai a yi amma ba mun zance kar karatu ne tafi a banza don yadda kuke nema lada haka muke nema lada amma wallahi kuma da kafin shiri ta za shi mamaki malam ma abin mukta Allah ya saka masa lokacin da za karanta mu faranta muslim abu muslim shekara uku mun yi buhari shekara uku abunsa shekara bakwai kenan kullum ne kuma ba wai kowane rana shan karanta daga magrib zuwa isha kuma sake tamboyi kuma a bi gidansa ai karatu wallahi ya ce da ya yi littafi muslim kamar ya haddace shi ne ya ce wallahi ma lokacin da muke karatu ya karu wanda bai taba karuwa ba ya ce ya lokacin da ake karanta buhari ya yi nan zari fato bari yanzu ya aiko mu littafi fawa'idin da ya karanta ba ya girma mu muke karanta masa amma ya fito da fa'idoji a cikin fato bari ya aiko mu karatun daga gaske ake yi yanzu da talibi ya tashi ya kamata je mu rage abin da aka kanta su su su goma ko mai maimaita ko mai maimaita inda akwai shari zai maimaita to wallahi komai dakikan shi ga wannan hadisi ya sa kenan ba shi ka hadace shi ba amma ba wani hukuncin da za a zo a ce shin shin mutane nawa ne suka hadu da jarir lokacin da manzan labari ina ne jarir ya ji labari irin waɗannan masu ilimi da waɗannan masu muhimmanci mutane biyu daga cikin wannan mutanen da suka so su musulunta suka ba da labarin maza laifin duniya kafin a hadu da wasu zai suka baya duk wannan kun gane shi da nasiyar da suka bayar cewa ya kamata musulmi ma a hadu a da mutum da ya cancanta ya fi a doko takuba a yaki juna duk abu ne mai amfani da talibin ilimi zai gano da irin abubuwan da kuma zai fahimce shi da irin jarirar abin da ya je da mutanen kabilansa duk waɗannan ne ilimin da ka kafa hujja kai amma mun yi mu wuce mun yi mu wuce ba daidai ba ne malamai a mai da hankali a wajen na na'am na'am ruwayen da mutane guda biyu mm. da mm. an an yi bayani cewa su musulunta mm. to shi ne sun ji labarin sa ne kafin manzan ya tura mutanen yaman kuma su daya shine ina daga cikin sarakunan mutum yaman babba ne bayan da za a yi shi ya tashi da kansa zai je musulunta da shi kuma ya karanta taura da injila da zabura ina da ilimi siffar na atuna manzan sallallahu alaihi wanda mai shirin ya kice ce bisharatu mujudatu kabla khulqi bisharan sifofin na'atinsa ina cikin taura da injila kafin a shi sai ya karanta kuma ya ji irin na'atinsa da shekarun da zai yi to abin da malamai suka fara kenan to lokacin da ya musulunci yana sai ji samun manzo Allah shi mai bar ceko kenan kaban ceko shi hadin jarir shi jarir yana ba su labari shi jarir bai san ko su ba shi ne ce yi dai mutum da kake ba labarin sati kwana uku da ya wuce ya bar duniya jarir na ransa da shi shi jarir ya tabbatar da haduwa da ayirai suka ce ai ga labarin da ya zo sai gire iren waɗannan mutanen da abubuwan da suke faruwa na kisa zaka rike shi ne talibin ilimi ba don wani abu ba akwai tasuniya da yawa wajen masu karatu yanzu shi ga mutum ya bai karanta komai ba ya doko da kai kula ba ya doko labarin shi ne yana kai bayarwa ko ba abin da yake rushe addinin mu shi labarin wanda bai tabbata wajen manzo Allah ba a doko shi ana wani yaya a Kano na wai an ga la ilaha illallah cikin gargadi Kano na a zaman lafiya kuwa ni ba wanda ake cuta shi mata wai an rubuta girgize in ma ba gani ba ce a tumance donka an rubuta la ilaha illallah girgize an rubuta Allah jama'a saman da kasan da iskan da girgin waye amma kara yi mani kagen da ba wani ma to na menene haka ne wani kango lokacin na a cikin gari wani kango ne aka yi masa irin abin nan na da an yi masa fanci wai irin wannan na abin na kasa shi ruwa ya je goshi ya fito da shi ya yi kama akwai darnuwa shi aka ce ganiya su ya fito a cikin bongo to wanda ya kira ta shine ne ƴaƴan ƴaƴan kanana wanda ba su kai shekara goma ba ƴaƴan kanana oh, ana ta yayi yaran su ce kai ruwa ne da ka ruwa ne da ka amma yayin suka ce kadan bongo ne ruwa da ka ya fito da abu kamar ido ka ga shafi shafi haka ya yi ce ga niyansa bayana in ka ce ban gani ba sai ce kuma dan izala ne kai dole ka ce akwai ta abun gun to wannan addinin kuma da shi ta suniya eh, eh dan adam akwai imani ba inda yake sa imani kaga dan adam baya karbu wani shi sa kake gani qur'ani ya zo a cikin birnin maka ya tsaya akan iman lahira mafi yawan ku kun ga yana shakka da addinin lahira ne mafi yawan musulmi kaje sun sun samu karkata akan lahira ne shi ce to wanda suka mutu me suka yi ya mutu ya rube mene shi sa aka shafe shekaru goma sha uku ana mangar tarkizin lahira don lahira shi na dinin ma baki daya in baka yarda da lahira to me za yi to waɗannan abubuwan shi ka zo ka sa shakka a ciki don haka dole alqur'ani da annabin da ya zo manzo Allah yake cewa in dai daga cikin ku ya ji wani shakka yi kalmar la ilaha wanda zai iya zuwa zuciya mutum ce to waye harce Allah ma dan adam haka Allah ya shi wata nan wannan abun zai bijiro maka na shaytan amma duk muna cikin wannan kuma shi ne shigo mana shekaru da ya wuce kuma an ce an ganyen su ma cikin girgizan an taba ganyen su kuma kafin manzo Allah an yi wannan nan na gida anan kan ganyen su a cikin a cikin wata shekaru bakwai da ya wuce a ce an ganyen su a cikin wata ba iri yayin da ba yi ba in ba ku ji ba ba ku ji ba mu dai an wahajin mu a gurin dutse to an ce ga sha wata ba dama shi kace ka gan sha wata to wadannan tasuniyar ce mutum mace da tana da gida da yaran da sun su fahimci addini ka zo ka kawo masa wannan tasuniyar ce mai ishaka addinin ma yau shi za a ringa wani shirmin wannan girgije wai Allah ba lokaci ne wai hadisi man da kasa da wannan abubuwan ma me na wani zance wai to ga to ayoyin suna cikin qur'ani ba shi ya fada girgije ba eh na zance suna na rubuce qur'ani Allah ya yi mana babu hajji abi hajju abi bakarin bin nasi fi sanati tis'a manan hazafa babi haza babun mubtada an hazafa shi ko ya nan ita babi in ka ce hajju zai zama shi kalmata hajj ikan zama mabi ikan zama ismu anan in ka ce hajju abubakar in ka shafe babin ko a ce haza babi hajjin abubakar bin nasu fi sanata tisa'in shi zama babu kabar mubtada mudaf hajji mu mudaf ilai kuka shafe jumla mubtada ne labarin farko ka ce haza babu ka shafe shi ka ce hajju abi hajju abubakar bin nasu fi sanata tisa'in hajju izma mubtada to fi in ka koma can sai ce jumlan da ya zo daga bayansa bin nasu jumla ya zama khabar mubtada ko ka ce hajja to shi hajjun ya suna ko ya zama hajja ya zama filu mazi shi kalma hajjai ikan zama suna ikan zama madi amma wasanin da aka yi ne yana daga cikin loga arabiya wanda harfi yadda aka yi yanda ka canja shi zai baka suna shi zai baka kuma ismi in ka mai da shi hajja ya zama filin mabi shi kan mai abubakar bin nasi abubakar zama mai ne fa'i ko ka ce hajjun abubakar ko ka bidun tanwin hajju abubakar shi zama hajju mubtada abubakar mudaf ilai kuma jumla daga baya ya zama khabar da mubtada an da yasa ku gane ko me yake cewa abu abu nahau ne ba kwasan nahau ne ba kwasa ka ji shi yake cewa abubakar ya yi haji wannan hajjin kuma lokacin hajjin a kare ina nun arna ne to shi sa malamai suke wannan hajji mai yana daga cikin murdin murdin da kure kurishawa suke yi da kai da aka yi wannan hajji ba zuwa hijja ba ne ka san kurishawa suna murde ashur hajji da ala ya ce alhaji ashur malamai فمن فرض فيهن الحج فلا فساق فلا فسوق ولا جدال في الحج ولا رفث ولا يقوم كتوا تو wannan yace الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج ina nufi watanni daga watan shawwal da zulqa'ida zulhijja suna watanni hajji ma'anan ka ji kai umra a cikin ka zauna ba ji ko ina ba don ka zo ka yi ana kira tamattu'i ko ka je lokacin haji wannan wurin kai haji ya zai same ka sunan ka kaje haji amma ba ka ji tawafi ranar watan shawwal ba ko zulqida shi ne kai umra ka sa kayan ka kana birnin maka zo kai haji ake kira ta matuki. to su in dai lokacin zafi ne za su iya murdewa wannan asuwar su kai shi lokacin sanyi yadda suka gani dama ce wannan haji wannan shekara mai da shi watan rabiul awwal sha mai rabi a awal koma baya haka suka mummude watannin yadda suka gina ma kamar yanzu zan ce ramadan zai zo zai dace da zafi na ce to amma da ramadan can wata babbar sallah haka suke ta canja wannan abu to lokacin da manzan sallallahu alaihi wasallam ya je fatu makka to shekaran da ya bi shi shekara na tara shi ya tura abubakar ijiye shugabanci ya bude makka amma haji na tsare inda suke sarin hajji na nan ne shi sai na baka tafi da sahabai da uku da wani abu yana cikin tafiya shi qur'ani ya sauko surat bara inna allah wa rasul bari'u min al na wa rasula aje a gaya masu aje a gaya masu Allah da manzonsa daga yau ba mushriki ba za a tawafi uyana ba da kurishawa mutum ya tafi hajji. in zai tafi to ba zai fito da kofa ba bayan kofan zai fita da kofan da zai fita wannan kofan da ya saba fita ce a wannan kofan ke yin kisan kai yake zinace zinace saboda ce farki bongo ya fita ya zo kuma zai tawafi mata da dare za su tube su yi tawafi sun ce rigan da suke sakawa dauda ne duk kafirce kafirce manzo Allah ya tura sai na Ali ya gaya masa suratu bara ya sauka daga yau an janye wanda zai biyo musulunci biyo musulunci amma ba za a ba da kufa ba to wannan sai na bakare wannan haji to amma na wannan haji bai sauki bai zama farilla na sai na ba um, abin da lokacin ba na an yi wanda Allah ya sanar da manzo Allah ba na can iyaye da kakanni ne a dama ana zuwa hajjin gidan wani sun dana kuma ya za su dana za su dana ne amma wanda manzala shi bai dana ba amma yi haka ka gada iyaye ne manzala ne ki yi da shawar ba sa zuwa arafa ma manzala zai je biyu yi wannan su shi tafi wajen a amma za a dana ma musulmi lokacin wa yake zuwa hajjin ma ana ta kure sun kama sun kama kaba shekara takwas wa zai leka can shekar goma sha takwas yana nan su an bude maka kenan shekarar da yake jin shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya tura sai na bakar amma umra lokacin su suna umra don umran dokokin kaɗan ne manzan Allah ya warware shi amma haji suna yin da suka gina dama amma musulmi yaushe suka gina kaba manzo Allah shekarun da yayi a makka ina ina raka kurishawa ne tafi haji su cincin da inda gani dama shi ma ya bai ma zai dosu su ba ba ne shugabanni ba to an tsaya mun zalifa kurisha tsaya mun zalifa sai duk wanda ya zo ba kurisha ce wuce can arafa su yayuwan nasu ne to man Allah shi biyo ya je wajen yayi wannan shi ta zagin sa shi ina cewa tun lokacin ke cewa duk kowa duk ɗaya ne man manzanci bai zai ci kowa duk ɗaya ne ko in ji can ta zagin sa ai kira ke amerika su ce wai suna da adalci shi ka kanta rayuwar manzo Allah abin da yake ciwo kenan mu wuce duk wannan karatun lokacin hajji an nuna duk mun karanta wannan wa zai nemo demokrasi shi sa bayi in ka duba jinin mu bayi sun fi yawa farkon musulunta an je fa'is mutane nawa suka haura guda 20 duk mata duk bayi ne suna koma da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasir da iyayensa duk bayi ne mutane da su bilal su ai ma su yi manzon Allah a zo kaba ba wanda ya shiga kaba da manzon Allah shi bilal inci dan adam a doki mutum zama mutum shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Bilal Abubakar na kasa Umar na kasa Usman na kasa Ali na kasa Abbas na kasa amma shi da Bilal ke a sama ko yar kurish Abdurrahman bin Auf shakikiyansa a dokko a aura ma Bilal abinda ya ba ta yin sa duniyan kenan har yanzu akwai kabila sojiya baya aura ma wani kabila ma barantana wani baki amma manzo Allah ya rushe wannan lokaci ya za ya zo mutum bai san komai ba da zai yi sa bakin sa shani manzon Allah rushe wannan kwata kwata yayi ne asabiya inna akramakum inda Allah akrakum tun bai san komai zai na mangana zance addini ya san me addini ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sara al'umma da za su tafiya bayi a doke su mutane usama fa daga cikin wanda sai ce usama babansa amma ya doko yakin da ya sa usama komanda usama yana da shekara 18 abubakar na cikin umar na cikin usama shine komanda amma jiya da dare bakake sun fito france suna zanga-zanga a mutunta su haifafin can ne iyayensa aka kama da aka tafi da su shekara 160 da ya wuce aka ruki aka tafi da su aka haife su har yanzu ba ba su aiki kirki shi ne suka zanga-zanga sun ce ba abin da ya sake hana ce fata mu france ba duk banne ba ne ka suwa ini ka bi manzala ka huta ka bi wani iskanci ka sha wulakanci ko nan sojiya ko nan larabawa ma jazira jiya sun ce ah, ya tazaharuna su ya ce ki suna zanga-zanga mai muku ya ce yan wanmu daga afirka su bai ba ka ga yadda ake kyamu ana manganar duniya maka ma ba ko ana faɗa irin yanayin duniyan nan za a yi ruwa kaza iska za a yi ba ba suna mu anan eh, ba ba ne bakaki sud yace tazaharuna sud wulakanci turai wulakanci laraba wulakanci mu kuma nan gashi wanda yake da kudi dan ne mu oh, Allah kiyaye shan ita cewa haddasa Suleiman bin Dawud abu rabi Suleiman alkunyansa abu rabi haddasa na fulaih an zuhuri an humayn ibn abdurrahman an abi huraira أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحج التي أمره عليها سيدنا بكر يا حج وإن من ذلك شو كمان تدشي أنني ما لمسك ishara. cewa ya nuna cewa sai na bakar shi ne shugaba kaga in za ta fi hajji haka ikan sa yara matasa amma hajji wanda ba yadda za a yi shi shugaba ne sauran shekara ɗaya manzan ya tafi shi ce ji ka kama mutane hajji kudan shi yadda ko yadda sai na bakar manzali na da shi a sallah shi ne liman ina na ya ce mu ababakar faisal bin duk abin da wurare na muhimmanci ya shugabanta da abubakar mur ababakar fai yusalli bin nas kuma ranar da ya tafi kuba in je yi sulhu lokacin sallar asar yi bilal da ya tashi ya duba jama'a baki da ya je wajen abubakar ya ce ka mana sallah za mana sallah ya ce eh amma kun yarda ya ce wa kuma zai magana ban da kai abubakar ya ci gaba zai fara sallah kina manzo Allah ya zo manzo Allah yana shigowa ana ta shi da ba ya wani cikin sallarsa manzala ce ci gaba manzala ce ci gaba abubakar waiwai da ya bin manzala shi daga hannunsa ya ce na gode ma Allah sai manzala ya bani umarnin ci gaba shi ya bayan manzala ya gama sallah amma manzala ya gama sallah bai kyale shi ba ya ce don me na ce ka ci gaba da sallah kaki ka zo ka dauko tuta tutan banzan wofi nan zagi amerika ka zo ka sa bakin ka abubakar wai kwace limanci to ya kwata shi me sabo Allah Allah shi ya sani da zai yi Allah bai ce a daina zina ba ba ana zina kasan ba barantana shi wanda abinda kuke fara ba daidai ba ne wanda kira kuke yi abubakar sallaka abinda Allah ya ce kuma abinda manzon sa ya ce sabo malaika ne shi eh in ma sabo ne malaika ne abubakar ba malaika ba ne su da ba su da masumai kuma inda yan shiya suke da masumai yan shiya limaman baki daya ba su saba ma Allah ba masumi ne daidai da malaiku suke la ya sunan Allah ma amara ba duk abin da suka ai ba masu ne duk isra'ashari yanzu duk masu ne ai kana neman ta suniya cikin addini ka ji waɗanda mutane babu ai ba sa komai ba ga su kullum nabi ne da ta suniya wani ka da ilimin usulu shi ta suna raina ahalin sunna ba san usulu ba ba san komai ba karantar macinin hadisi ko fiki macinin haka ana gan ba ta lokaci ne ba sai da ake fito da hukunci ba usulu ka murdi ka'idodin abin nan latiniyan ka'idan nan wanda mutane greek suka yi wanda malamai sun doko sun sun sun ne ka'idodin da za a gina fiki a ciki wanda ma an zalla bi hannun sultan shi suke so duk qur'an ba za ga nan shi hada ce qur'an ne mudde mudde yanda za shi sa sun jire na arzu na ce jahilai ne kare ya ga jahilai ne to amma an hadu wajen mukabala shakhsiya an hadu shaga sun dangana kodansu ko yaron da ya sa su a gaba a soji an hada su baki da dinabi nasarallah da ya ce a yi mukaba lokacin ya yi wannan ai eh, soji a malamin wannan malamin mai hutuba ya tura mana ya ce ba da kai za a yi ba da humaini ma muke nema sai mai kuke sani dai surutun ba ka'ida dini ba kun san shi ne usulu me usulu yaushe ka so da wani usulu a dama ba za a gane ba ta karka haɗi kanka al'umma ba za su gane yanzu ba saboda shi sharing da ake ma al'umma da mu kanmu ba an ce ba masu manzana ba yanzu cikin gari me ake ce da mu ba masu manzana yanzu ya kace da mutum da jahiri ga maganin mutum bai karanta littafin shiya ba kace shi shiya suna zagi manzana kuma ka duba wasu usulubin suka fara ba zanga-zanga a ce a nemi haƙƙin abin da ya shafi hukuma suna danne haka zan ke fara ba yaushe ne matashi zaka gamsa da shi kuma bai taba ji ba kuma bai taba zama zazzaki ba wani dan yaron da yake da shekara 20 ko 30 ya isa zai zama da zazzaki bai ma isa ba shi waye ne ma zai dosu zazzaki bai ji mangansa ba bai san kowaye ba kuma taqiya suke yi yin yaro yaushe zai gane zancen ka illa suna da ilimi ne to wannan shi ka dauko musu littafin su ai ba shan wahala kyale su ya ji da kunnen sa da bakin su za a nuno ga hoton mutum yana fara amma me yace shi wannan shugaban wannan kungiyar ahiya ya yace bai yadda ba ya rai kan da wannan ce bai yadda ba yace aljanna na ciki ai wannan kuma ya san su basira an ah, karab da shi wannan da wani ya zagi babansa ya ce ko mutuwa zai yi babansa ya taba shi wala ya taba zaki shi shi shi shi yi bar garin ai waɗannan ake alisu wannan an yi wannan yayin an gama shekaru 27 da ya wuce aji na bin wasa ne to ike cewa an abi hurairah anna babakar siddiq radiyallahu anhu ba sa fil hajjati allati amarahu ya sa shi shugabanci kabla yace amarha alaiha nabi sallallahu alaihi wasallam kibala hajjatul wada kafin hajjatul wada a yawman nahar fi ya sa shi a cikin ayarin jama'a je yu'azzinu fi nas je gaya mutane abubuwan da zai faru daga baya ya gaya masu cewa daga yau ba wani arnin da zai je yi hajji ko yi tawafi me zai gaya mutane la ya hujju ba'da amin mushrik mushrik shine fa'ili laya yahujju fil mudari'i ne ba'da ismu zamani ne mudaf al'ami mudaf ilayhi al mushriku kafire ba za su mushriki ba zai sake aikin hajji ba wala yatufu bil baiti uryanan ba wanda zai yi tawafi sirara an gama sakon da aka ce a kai kenan a daina wanda zai haji yi inda manzo Allah ya yi ko ya daina sirara to wannan sakon Allah ya tura manzala sallallahu sai tura abubakar ya tafi da shi daga baya bara ya soka ya tura sayyidina ali yace hadathani abdullah ibn raja hadathana isra'il an abi ishaq an bara'i radiyallahu anhu qal akhir suratu nazarat kamilatan bara'a yace suran da ya sauka karshen sura da ya sauka kamil shine bara'a to ku ciro kalmar kamilatan domin bara'a bai su ya sauka wa dunkule ba ne malamai sun ce kalmar kamilatan akwai magana kansa ku fahimce ni fa ya ce suran da ya sauka suran da aka sauka da shi ya cika karshe ya cika farkon har cikawansa shine suran da ya sauka ina gama sauka ba sake sauko da wani sura ba shi ayoyi ba suna ganin zancen kuwa a fara sura farko a karshe to bara yana daga cikin suran karshe wanda an gama da su ba aya ba sura aka cika su ne bara shine karshe suran da aka saukar da shi ba ayoyin sa ba to kalmata kamilan malamai sun ce a bara a saukar da ɗaya aka yi to amma wanda suka ce kamilatan ma'anan an sauke shi na dunkule baki daya to wannan ba daidai ba ne sisa kala akhir suratul nazalat bara'a wannan shine daidai kamilatan idra su malamai suna tuma wannan kalama buhari ga kai rubuto shi da wai su lafzin sun zo ba kalmata kamila a ciki na fata kuna gane wannan zance tawwa wa akhir suratu nazalat khatmatan suratu nisa yace karshen sura wanda ya zo shi ya cika sura shine suratu nisa ayan karshe wanda ya sauka shi kuma daga baya suratu nisa ayan bai zo ba shine yastaftunaka kulillahu ko ba haka bane ko ba haka bane yasutuna ka kulillahu yuftikum fi kalala to shi shine aya karshe a suratul nisa shine aya da malamai suna gan cewa yana da cikin wanda suka so ka karshe amma akwai sabani mun malamai fa shi kun zo kujin ulum qur'an musamman al-burhan fi ulum qur'an zai kuru maku wadannan abubuwan a takaice ba wani littafin da yake da fito da abu bayanin a takaice kamar burhan fi ulum qur'an ya karkawo wannan bayanin baki da to ni ke sai shirka nan ma'ana suratu bara'a aya ne daga cikin ayoyin da su sura da suke zama daga cikin wanda sako da abubakar ya tafi da su na fata kun gane yana daga cikin surorin da abubakar ya tafi da su birnin maka shi sai kawo maku a nan na fata kun gane zancen hmm. alaikum salam eh lokacin da an bude maka an bude ko ina amma haji ragamansa yana kurishawa yanzu ko da sun musulunta shi ana yin biki ne kamar na iyaye da kakanni to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umanni Allah ya zo masa to amma Allah shi ya sai tsarin da tsara ma manzo Allah na so a haji so daya ne kuma al'umma su hadu kuma isa masa sakon da Allah ya so ina gama hajjin wata biyu da wani abu ya bar duniya to farkon da ya samu wannan yancin ya bude maka shekaran da ya kewaye na tara shi ya tura bakar ya isa da sako wanda basu musulunta ba a gaya masu nan gaba shekara mai zuwa kar su sake zuwa hajji saboda hajji musulunci za a yi shekara mai wanda zai zo izo wanda ba zai zo ba kar mu shirki zai shiga makka wannan sako aka ji to akwai shugabancin da ya fi wannan manzana sallallahu alaihi tura Abubakar kamar yadda za ku ji kuma daga baya tura ali to babu wafd bani tamim bani tamim jama'a ne wanda muhammad bin abdullahi da su wasaimin su ne mutane kafin mafi yawa su ne mutane kafin yanzu bani tamim suna daga cikin asalin annabi ibrahim to sun wahala sun wahadi manzo la farko kafin shiga musulunci amma da suka shiga musulunci ba wanda yake son addini kamar irin su eh to su akwai talauci da su ne suka zo yin manzala sallallahu alaihi wasallam sun nema manzala ba su wani abu manzala ya ce da ku ku abshir sun ce mun gaji da abshir abshir sai in kawai ne to daga baya za ku ji komai aka yi to wasu ne abin da ya sa da akwai akwai bani kusa wanda suke tare manzala shi bani tamin suka kai masa hari shi manzala ya tura aka ja aka kai masa hari aka kama manyan su to shi ne manyan su bani tamin suka waje manzala wafd bi ma'ana jama'a ayri sun zo su mika kansu su musulunta to wannan shi na aka wafd bani tamim wannan kabila da ake cewa bani tamim wanda suna daga asalin zuriya annabi ibrahim sun zo su musulunta حدثنا أبو نعيم أبو نعيم فضل بن دكين حدثنا سفيان سفيان الثوري أنا أبي صخرة نفت عن أنا أبي صخرة عن صفوان ابن muharriz almazini an imran ibn husayn radiyallahu anhuma qal atta nafara ko atta nafar min bani tamim jama'a sun zo wajen wasu jama'a sun zo wajen daga cikin bani tamim sun zo wajen manzo Allah fa qala shi manzo Allah ce ikbaru bushra ya bani tamim ku karbo bisharan da nake gaya maku shi suka ce qalu ya rasulullah sun ce ya manzo Allah kad na. ka ba mu labarin bishara ya daidai fati na ka ba mu abin da ka mana alkawari fari a zalika fi wajihi shi aka gan kushin fuskar manzala sallallahu alaihi wasallam don shi manzala ba wa Allah in dai in ka zo ka roke shi ba zai ce babu shi ba shi tika ya kuri an samu sha ba ke wannan kuma suka ce ai manzala ka ta ba mu sha ga ba mu yau da a gama to shi manzala ya bi ba dadi fa ja nafar min yaman ana cikin zaman shi mutane suka zo daga yaman fa qala shi manzo Allah ikabu ikbaru al-bushra manzo Allah yake ku karba bisharan da idza lam yaqbalha banu tamim ne banu tamim su karba wannan bishara ma ku karba kalu qad kabinna ya rasulullah mu mun karba sun samu alherin sa kuma to wannan shine wafdu banu tamim a makarfi na gaba su banu tamim da suka zo abubuwan da suka yi da irin wasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu da irin sufofin da Allah ya ba su karfi na gaba za ku ji shi to mun gama wannan kenan duk waɗannan wafdun yadda Allah ya ce za ja nasrullahi wal fath wai su sun zo ne kafin a bude maka bayan bude maka zuwa rayuwar manzo Allah shekara biyu da ya saura shine jama'a gungu gungu suke zuwa suka mika wuyansu suna musulunta yace babu wannan babu nan shi hadin mai kasa gane menene babi kun gane babi a bisa mai a nan an ce babu wafdu bani tamim nan kuma ce babu shaka bai shi tsirara haka me yake nufi shuru me shuru me yake nufi a nan me babu a cikinsa shuru she doko sira na abin nan ibnu ishaq she koro maka babin she shuru she ce kara ibnu ishaq ga wannan ba hadisi bane ba shi da alaka da na. ko ya tabbata ko bai tabbata bai warai maka babu ba man Allah fada ba wannan sire duk kuma sira daga cikin Muhammad ya Abu Sifala Imam Maliku yace ka yace kare ibn Ishaq bai ce hadasa na ba bai ce akhbar na bai ce an ba na ba kawai duk kuma ganin sira ne kwaso ya zo saboda yana bukata isa shanan kare ibn Ishaq garwatu uyina yace yakin da kabila uyina suka yi mawa kagin gazuwa masdari ne gazwatu uyina da ya kamata a ce uyina ta amma uyina ta la yansari ya ce gazwatu uyina ya ce yakin da kabiran uyina suka yi bin hisin ibn huzaifa ibn badar bani ambal kalma bani ambal shine maf'ul bihi yau an lana kaga uyina ibn hisin ibn huzaifa ibn badar to sun yaki kabila bani ambar kabila bani ambar kuma min bani talib dan Allah ku jala yabin da haka ba za ka gane karatun ba gazwatu masdari ne masdari na aikin fi'ili gazwa masdari ne kuma aka idafa abin da ya shafi suna da ya ce kamar gaza'u yana ne shi ce gazwatu uyena na ba kamar gaza yana ne to aka ce gazuwa masdari ne ina aikin fi'ili ce ce gazuwatul uyina yakin da kabiran uyina suka yi ma bani tamim wanda su bani wannan kabila ana kira bani ambar su bani ambar nan suna daga cikin min bani tamim ne sun zo sun sokono wani kabila da kira huzaima wanda wannan kabila huzaima musulmi ne suna tare da manzo Allah zaman lafiya shi su bani ambar suka sukuno su to shine manzo Allah kuma ya tura kabira oyena su je su yake su aka je aka kama mazaje guda goma sha mata guda goma sha yara guda talatin to shine manyan su suka bi sau suka zo suka da suka roke manzo Allah to amma su bani uyena manzala ne ya tura su je su yaki bani ambar wanda bani ambar kabila ne daga cikin kabilan bani tamim wayo Allah na ba zai mai tam shuru kake ji kinani ne jiya ka zo to shi ne ka san abin da muka kan jiya to shi ne ya za a yi ke kinani to fa samu ji da kake so ka ce su banin ambar suna cikin bani tamim shi ne to sai a mai su tura bani a yana akan yaƙe su saboda eh, yi laifi su bani tabi'in lokaci sun yaƙi wani kabila na kira huzaima wani kabilan huzaima na mutane ne sun musulunta suna da alaƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah kuma yana da abokan zaman sa su ne bani uyena yace a ya yaƙi waɗannan shaka kama matansu da ƴaƴa guda talatin da wani abu to shi manyan lokacin duniya ya tashi ba yadda za su yi suka zo yin manzo Allah su nemi alfarma su ce a dai a ba su kayan su kuma su musulunta to yanzu abin da yake so ku gane gazuwatu bani uyena in ba ku gane ba shi ku kasa gane ina na kai yakin domin bani an bar su ne maf'ul bihi kika ce to bani uyena ya yake wa in ba gane ba kika ce bani uyena ibn hisain ibn hisan ibn huzaima ibn badar bani bar min bani tamim ka kasa gane na kai na fata an gane ba ma ku jallaye ba ne an bar shi ne mafi'ul bihi yau Allah na kai me zaka ce kai yayi eh, ka zo makara me yasa muka muka ce bani an bar shi ne mafi'ul bihi wace fi'ili ya nasabce shi na eh. eh. to su ne fa’idin aka yi aka yi idafa fa'ila aka idafa masdari akan fi'ili eh. su ne aka yi aka kyau na na da dan kanana wanda suka fahimci na hauna Allah ya samu dan sirka wai su ba su ji sunan na hauna ne kiyaye to to wannan an kawo wannan ne she ya ce ba'asahu nabi ya ce su banin uyena kaga inda ya ciro karatun she gama ya ce ba'asahu nabi ya ce kabilan da ake she amfani da kabilan na kamar mufradi ne kama uyena kawa aka tura ya ce su uyena nan ba'asahu nabi manzala ne tura kabilan ilaihim zuwa banin ambar kalmati ilaihim banin ambar fa agara shi aka je masu farmaki da sassafe wa asaba minhum shi bani uyena ya samu cikin bani ambar minhum san jama'a da yawa basabiya da mata minhum nisa a cikin su akwai mateku shi sa bani tamin suka bi da suka bi bayan su suka rufe manzo Allah cewa ma sun daina abin da suke su musulunta wayo Allah na nan da aka ce ba aka wannan hudun damir ya udu ila ba asahu hu ya udu ila uyena manzala ne tura uyena shemar da kabilan uyena kamar mutum daya ne to shi sa na ga ba haka ba za a gane ce ba tun da ke ce gazuwatu uyena labar unwan ne in ba ka san abin da za mu shiga ciki kabilan uyena sun yaki ba ne an ba to amma me ya faru to shi na ba na nabi manzala ne tura shi ilaihim zuwa bani ambar ba ku ji tsoron da kashe yaron yana ta fada kashe waya kashe waya hey ku ji tsoron Allah mana wanda kanci kuke da shi fiye da sallallahu alaihi wasallam ne eh, ni ma na da shi kamar sarki yakin wale guda uku na gare ni ma amma na bar shi a gida na fata an gane wannan shine farmaki a gara a kai ma farmaki da safe to bani uyena suka kai masa farmaki da safe suka samu suka kakka masu an gane wannan aka samu mazaje guda goma sha daya mata guda goma sha daya yara guda talatin shi sa shugabannin sun zo a yi suru da manzan Allah sallallahu alaihi na fata kun gane karatun wanda bai fada bai fahimta bai gane karatun ba uyena kabila ce shi aka mai da mufradi shi ke ba a amma kabila ce kai ba mutum da ya je yakin ba haddathani zuhair bin harb haddathani jarid an an umara ibn qaqa an abi zur'a an abi huraira radiyallahu anhu qal abu huraira yace la azalu uhibbu bani tamim yace ba zan gushe ba kabilan da ake bani tamim duk aka man yaki su mutum kirki ana latatta da shi su mutane ne daga zuriya annabi Isma'il ya nabi Ibrahim amma duk da haka ba su musulunta da wuri shi da aka koya masa hankali amma da suka shiga musulunci kuma sun fi kowa dacewa la azala uhibbu bani tamim ba na gushe wannan su bani tamim ba ba da salatu bayan abu uku na ji a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi farko me sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluha manzala yana ji game da su yana ce da ni fihim ya ce cikin su suna da tabi'a guda uku hum ashaddu ummati ala dajjal sun fi tsanani akan dajjal fiye da al'umma kowane irin jami'a bani tamim sun abu sun kina kenan har yanzu kaji kasim ijabin su daban su muhammad ibn abu hab jaman su daban addinin su daban sun fi tsanani ko gyara ya tashe gyara ya jijjiga wunsu kuna gane karatun to wanda suke zagin su su mutu an ce an ce waye tsohon na gidi waye tsohon na gidi eh, Muhammad ibn Abu Hawla ake magana wannan yau shi manzo Allah yake magana tsohon na gidi yaushe lokacin shekara nawa aka haife Muhammad ibn Abu bai wuce shekara da uku ba fa shi ne ibn ko suka tafi manzo Allah yana magana shekaru can dajjalin wanda suka wahar da al'umma can manza ne yana yi ake wanda tsohon na gido to kaga bani tamim din har na suna nan kasim kaji ko sojiya ma in kana neman hijabi na kura kwaci yanzu gyaran su ma ake yi can kana kasim ba kai saka kira sunan mace ba komai alaka ne da kai shi ka ce <laughs> ah, assalamu alaikum ayya ikhwa ba kira suna mace ni da kai yanzu na sai suna matan ka kan laifi ne malami suka tattaka sa ka koya masa hankali ka sai mutum ma da ya zai ce ya ya rasulai takilla mai kwalkuru na daga bari tamim ne wa suna nan e su ne su ne e muhammad bin su wa ne su take masu su in ka gange mu iya nan an an sawa irin lalle na ana kaɗa kai to su ne akida kansa to amma manzala ya ja masu birki amma ya fada masu su bani daga ciki suna tare da kurishawa amma su bani isma'il sun haɗu ne a can annabi ibrahim shi ne manzala yake fada masu yace wa mutane suna da wani abu yace ashaddu ummati ala dajjal ko dajjal ya fito duniyar nan ba wanda zai sai yaki dajjal kamar su ba su sallama ba saboda tauhidi wa kanat fihim sabiya abu ya yace lokacin da aka je yake su akwai mace da aka kawo baiwa to she an ba na na'isha na na'isha ta mallaki ko sayanta ta yi kuma me aka yi dai tana hidimar na na'isha fakara shi manzo Allah yace da na'isha i ciki ha fa inna min walad isma'i manzo Allah yace na na'isha sikita ko da mun kama su ne sikita ka yanta ta dangi daya muke ƴaƴan bani Isma'il ne shi ne nashi ta abu hore ce ta wannan abu biyu shi ce kuma wa ja'at sadaqatuhum da suka musulunta suka zo suka kai tun da manzala ya fara masa jiza su yi saraka suka kwashi duk zakansu suka kawo ba taba kai zakka irin su ba tun da sun yarda da abu ba sa wasa shi suka kawo zakansu da manzala ya zakan kansa ka faka fakara hazi sadakatu qaumi ya ce wannan sadaka mutane na ne ajini ne ba ce komai eh su ne banin tamim usaimi muhammad usaimi na ciki muhammad na abu na ciki duk waɗannan in an ce qasim da irin wannan wuraren su ne yanzu suna nan mutanen ba san su ba suke ta zagin a to na kuma mutane suna karatun ne ne wahabiya muhammad ibn hawa kafin zu ana bota magunki ne kusa kasar riya da makam an kusa a je a bota gunki yaki yayi miski muhammad ibn hawa me yazo yi yaki ne fa amala yazo ne wannan gunkin da kuke ji an fa an rushe shi kaba na madina da sauransu kaga lata wani uza an fara botar musu tashi yaki su yani mutane daga kasan abin nan can kuwait a can aka zo aka yake su ai ba wai zuwa mulki yayi ba shi hada kai da sarakunan ne a yaki a mushi kafirci wannan shi na bin da yi eh to ai sun sani ne shi ya zo ne kasashen turkiya su suke mallaka kasan mamlaka da to da shi kuma ya zo ya taimaka wannan aka kore su shine duk zancen wahabiyaci mai kasan turkiya turkiya ba garin da yake da sufaye kamar turkiya su nasu na hauka ne ma mm. su ba na abin nan za a gaisu sun sa dogo liga da suna ta kewaye haka suna ta kewaye haka suna ta kewaye haka su ba addini ma suke yi ba to suke ta rubuta su tafi wahabiya wahabiya kana ga tafi da kaga ana magana wahabiya inda ba nan kasan ma za ga kasan turkiya ne hmm. ai siyasa ce kawai na'am a ah, ba hunna samitu dai na ku sami su hunna ne daidai ne ba kuma ya kuma domin salatan ne ba da salatin bayan na ji abu uku ya take ta muka ba da salatin bayan na ji abu uku na ba ta ka gane abu uku na ji na ba ta gane ko naku ya ce ba da salata sami tuhunna ya dai ne na ta kunga da karatu to to ai abu hore na faɗa ne abin da ya ji game da yabon da manzo Allah ya masu sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ya yake su shiga shiga cikin musulunci Ibrahim, Ibrahim Musa, موسى hisham anan za ku gane cewa don mutum ya makara zuwa musulunci ba za a raina shi ba banin tamim har kusa shekara na Allah yana tuwa na yake su mu yanzu mutum ba ka tafiye musulunta shi a ringa bincike ko kakan zai musulunta ce yanzu ya musulunta a zage shi wannan kuskure ne kuskure ne eh ko nyamuri ne yanzu ya musulunta ko mai didewansa shi a ringa zagin sa sabon tuba ne kuma ba sa su ma ba sa kiransu zuwa jini mutanen gongora ba sa wa yake kira su suke kira su mutane haka a misali eh, a hausawa na nan bangaren wai wasa ne aka yan san kudu daga kamar da wasa ku yan duban sardauna waye waye suna ninka kudu kamar su waye. kamar yi wasa ne wai an yi kamar wasa Su suwaye yan gongora eh. a yan gongora ne ai su da asali ma shi dai mutum bai sani ba dai mutanen gongora ne su ne asalin tuba su ne kabila inda za su yi abin kirki ma yi su ne first class suke da alaka da ibn fojiyo mafi yawan suna zuwa sokoto fiye da hajji ma shi dai ba sai amfani da matsayin da Allah ya ba su ne akwai kamarun akwai su gogola nan ai su fulani ne na asali wanda duk hijiran su yana daga cikin kasan ah, mali na da wanda suka yi hijira cikin senegal gogin senegal wanda can fojo ya fito da zuriyarsu suna nan da su da wangarawa iyayenmu a nan wurin ne wanda suna dawa su zuriya bin fojiyo da iyayenmu sun ce su ƴaƴan uku ba su bin nafi ina da littafi a rubuce wanda iyayenmu suka rubuta inda suka mutane tumbuktu wannan littafin an ce shi ƴaƴan uku ba lokacin da ya je ya zai aure wata mace a cikin kabilan wangara na kira bagaya ita wannan bagayan ta haifi mutum biyu daya abbas zuriya wannan abbas su ne fulani waɗannan fulani su ne fulani yamma a nan wanda a cikinsu suka zo nahar na senegal a cikinsu aka samsu ibn fojo da waye da zuriyar asiri can to mutane gogola suna daga cikin wanda suka yi hijira daga cikin kasan senegal da mali suka taho nan to wangarawa kuma su kuma su kamar mutum ne aka haifi mace da namiji shi uku bai zai aure kabilan da ake kira wangarawa wangara wanda nan daga nan kano daga wanda ake eh, a duk kuna ji daga gidan eh, malam abin nan eh, manda ina wannan malam malam su makwarari nan wuraren makwarari baki ɗaya asan su wangarawa ne zuwa suke duk wannan wanda daga mali ne to mali to mu iyayenmu wanda suke ji wanda suna sokoto yanzu daga daga sokoto muna da zuriya nan wurin ana kiran su ba wangare yanzu suna suna da listin su ba da ba ta aura ma mutum ma su ƴaƴan uku ba ne littafin su yana na na kashi jami'a a binciki yanda yazo abubuwan suke sun rubuta tarihin su da abubuwan su littafi ne guda na ba dr bashir da na kai jami'a buga to su a can eh, fulani da su fulani kamar shi uku bai zai auri mace bagya shi ya fi ya'ya biyu dayan ana kiransa abbas zuriyan fulani kenan dayan kuma mace ce ana kira babba to ita in ake bamba ma na maulidi kenan lokacin da aka haifi manzo Allah to ita kuma ne ta haifi zuriyan wangarawa wanda suka musulunta to wanda kisan sun wallafa littafi a kai ni ban yadda ba an ba ni kabilan sun ba ni na kai shi jami'a madina bincika babu tarihi a tabbatar da wannan tarihin da suke da shi saura kai su ibn fojo zuwa makara suka yi ta amma bahar senegal ce ruwan da yake wuce senegal to mafi yawan fulani a nan suke su da wangarawa amma wanga sun fi su yawa suna kuna jin tumbutu yanzu amerika ta zo ta sa sa gaba saboda tafai addini duk suna da shi za ku lura jazira yanzu suna ihtimam amerika ta zo ta gina masu maktaba ta ta littafin da iyayen mu suke da shi su an bar su littafai shi sa suna ta kuka ba ka san larabawan da suke zuwa duk littafai na tarihi na hukuman da aka yi na kasan magriba anan da dauran da aka yi na mali dauran da aka yi na ghana da ajinin da aka yi duk baki daya amerika sun zo suna sata domin an fito da shi ya lalace kuma larabawa su damu shi yanzu jazira ne yanzu yake bincike su na wa kariya suke yawon kasan kariya kufur bawa duk zancen banza zancen wofi ai ba lalle ba ne shi ka ce kana tare da eh, eh, zuriyar da na fatima shi suka zo nan yaushe duk masu bara ne suke cewa zuriya manzan yaushe ne makaryacin banza wofi wannan tabbas ne ka tambayi kowa kun ka tambayi bbc za su kawo ku su suka kawo addini asali shi akwai gyamu daga bayan aka mai da shi ibn fojo ya takjidi yayi tsohon garawa dama suna tafiya kafa ne mafiya suna suna suna makka yanzu duk tukuru ne mafi yawa su ne su tafiya kafa suke shi suka shiga cikin asalin sa ayi mutanen Senegal a cikin na aka zo Togo aka zo Benin aka zo Nigeria Nigeria baki daya wannan wurin su ne attama nasir kabara in zai gaya maka tarihin ka ce su tarihin su ba wangarawa ne su ma can abin nan kano dai baki daya za a raba mutane za a ji mafi yawa mutanen mali ne kuma amma mali na tumbuktu ne to iyayen mu sun rufe kofa ba kowane dan tumbuktu ba to amma banza ne shi bararabin mami aka kare shi a baranta na wani Allah ba wansa da kabila abu lahadi ne na idan eh, babban eh, wan manzo Allah babban manzo Allah wansa na abu lahadi aka so ko Qur'an ku tukur a kansa in ka yaji ni ka yaji ni bani tamim ga sunan ga zuriyan su ga abin amma manzan la yaka shine mahal shahi saka duk wanda ya musulunta wallahi mun tashi yayin mu in mutum zai aure to shi da sun fi yadda da bahaushe bahaushe kuma wanda ya haddace Qur'ani yana da addini sai su aura masa amma wallahi kafin za aura mutum daban ne amma yanzu da duniya ta shi ba ba na shi ba wanda mu ba wanda baya aura a ta kurishawa a sojiya da ba kai saka aure ba kurishi ba in zaka aure ba kurishi ai ka can urdu amma yanzu waye baya aure ba kurishi da eh, fake ne an yawa ya za a yi da su na me kike cewa waye a uku ba ba nan wuri uku ba yammaci ya biyo ce kun eh, abin nan ya bi a maiduguri su sun shigo a kan hanyar sudan da habasha ne shi sun fi suna izgin mutanen nan suna gan tubobi eh, ibn hojo ne to kuma lokacin wangarwa da suka wuce nan daga sokoto wangarwa suna da kabilansu musamman eh, abin nan suna da zuriya na je can ne to su suna da zuwa su ma 'yan kasuwa ne ba yaki suka yi ba da kasan suka shigo da addini tun da shi ukuba da ya zo da wannan yakin da sahabin da suka zo nan wurin da tabi'ai lokacin umar faruk to nan wurin suka shiga kasan maghrib da jazair to ajini ya fara shigowa wajen wuranen da suke da alaka da jazair da maghrib shi ka gani yanzu kayan murtaniya da kayan maroko da shi muke sakawa babban ligan da menene da duk wannan kagan duk yayin ma na ka koya babban liga da ciki da menene su daban kaga amma na sample muka dauka da matawa muktasar don murtaniya ne karatun da suka goninta ke murtaniya shine muktasar saka ga duk addinin mu da su liga babban liga da kuma a can da ajabban da ake sakawa duk a can muka kwaso da matansa a tara su ba su aiki su yi kiba su su canza yanzu na aka waye sai matan su kuma gwagi ba sa komai da neman bayi mutane a ce kowa bawa ne zai bota musu wannan shi yanzu an waye ana zuba da wannan tabi'an su na ta ne ya kamata a maku tarin kwa a maku a su maku littafin gudan karanta mu ne wannan musai ne ina da kyau ina da kyau kusan waɗannan abubuwan tai ina muke wai jama'a kage manzana sallallahu alaihi wasallam ai duk kabilan da manzana yace kaumi mutane na yayin gama haka a daukaka ma na kare shi sa mutane kasima saudiya suna raina kowa ko su kabilan su fa'ad ne inda su fa'ad ba irin kabilan kasim ko da su ma kasim ne naji amma ana ji su waɗannan suna ji da kansu shekaran jiya wanda ya zo na zuriya muhammad abu wanda ya yi lakcin ai shi ne jikan wannan muhammad abu rahab tudu sun zo a a akida gun su ba ce komi ya amma yanzu ana rage masu saboda an yi an wuce gona da iri wai mutum ya nisa a kan mukulla ba shi kira sunan mace akan manzo Allah na ce hadasa na Aisha kai ka zaka ce wai ba shi kira sunan matan wadancin banza ne na'am iksan eh, biki wani a jami'a wallahi kan wannan ai kirya ne kake ya je aure ne ya saki matan na ta ne ya zai ce na ce wani mace ka aura ya ce a kan kallon me yasa zaka ga mu haka wai in haram ne na ce haram ne yau daga yau ka sake sunan da na Aisha zan daka ka san din na Aisha ne ta fi iyayen ka baki ɗaya da kabila na ce sake ji ka kira sunan da na Aisha ni ma zan nuna kishi na manzo Allah zan da kika wurga ka taga shi ne nawa Allah da duk wa da saka dini Allah ba ruwansa da wannan Allah dan banza wofi abi qur'ana huta tayyib yace hadathani ibrahim ibn musa hadathana hisham ibn yusuf anna ibn anna ibn jurayj ibn abi mulaika abdullah ibn zubair akhbarahu anna qad marakabu min bani tamim ala nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar to sun zo ne suka musulunta to shi shine ake so a zabi a cikin su a shugabantar su to sun zo shugabannin su sun zo sun musulunta fakala abubakar sha abubakar ce amir alka'aka bin ma'abadin ibn zurara Ina abubakar ya ce to manzo Allah ka sa shugaba na ajini shine ka'aka ibn ma'bad ina da nutsuwa ina da tosai akwai kamala tare da shi fakar umar shomar ya ce bal amir akra ibn habis ya ce ka sa akra ibn habis mutum ne kammalalle to shi shi na bakar kuma alka'aka shi ma kamalan bayan kamalan ina da tausayi to shi akra bai kai ka'aka tausayi ba amma duk mutane kammalalle to kalman da umar ya ce bal mantade da wannan manzo Allah dokko akra ibn habis shine kara abubakar bakar ce ma aratta ila khilafi yace ba ka so kawai ka saba mun kawai ma ba wai shawar kake so ka yawo to ya nuna cewa mutane ba mala'iku ba ne fa duba bakar da umar shi da suka yi rigima gaban manzo Allah kan wani shi shi na umar yana fara da gaske ne ya san akra ya ce ka aka ba zai iya tsaye ba yana da ina da tausayi ba irin sa bane shi wancan kuma da umar yana ba da shawara akra mutum tsaye ina da zafi shi sai na bakar kuma yace wannan yana da tsaye kuma akwai kuma tausayi mulki kuma sai da tausayi to kaga suke tare gima gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fata kuna gane wannan aka tare gima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah yana gone shine kala umar umar yace ma aradtu khilafa ce ba na so sabani ba wai sabani nake nake son maka ba ba wai na son maka musu ba ko ce maka komai ba haka ba ne fatamara shi suka yi sabani suka daga murya hatta suwatu kuma shi sautin su ya daga lokacin duk manzana Allah bai ce komai ba kafin a bari wannan wurin فنزلت في ذلك شان يسوق آية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله duk wannan tattaunawa na kuce duk wannan da kun bi ga Allah da manzonsa ku yi shiru ku ji abin da Allah zai ce to kagin tarbiya an ce su sun kafirta ne an ce sun ka kawai sun doko ka a anan ku gane sabo ne nan karara farko ba sun annabi ba farko ba sa su ba kuma sun riga manzo Allah kuma har suna musu ina zaune amma Qur'ani yazo bai ce da suka zaba dan Allah ku ringa gane wannan kaje ba masu mimi yace la tarfa'u fawqa la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajamiri ne me kuma an tahbata amala mutum la tashuru tazira ake masu ashe gyade manzo Allah ko ka riga manzo Allah mai na rushe aiki amma lokacin ba kai a ce da su aikin sa ya rushe ko an kore su ba ko an kore su daga addini inda wasu kungiya suke kore mutane ma to ga nan wurin za ku gano cewa manzala yana dare sahabbai suka saba ma Allah sha ma yi su duban masai mara eh, sai na bakar ya yi kuskure an gyara masa umar ya kuskure an gyara masa qur'ani ya sauka ta kenan la tarba'u aswatakum eh, fawqa sawtin nabi to ga yin girman kuma karshe ka masu wa'id in kun yi haka aikinku ku zai rushe duk aikin da kuka yi duniyan nan amma daga baya mutum bai ce waɗannan aikin sa ya rushe sun yi ridda kama kala abun da zafi muna maimaita abun da zafi da yaran mu ba sa karatu ba sa karatu wallahi wasu matasa sun zo nan sun ce wallahi mara guda abin da yake wahale kawai da mutanen mu ya ce duk wanda kake gani ya makale zazzaki yana yi ba zai iya kanta maka wa'idi ba amma shine shugaba ina shugaba ina karanta jarida mizani ina karanta wanda ringi kawo ra'ayi da jarida shikenan zama malami ba yadda zaka kawo wani ilimi i sauraren ka kuma wallahi haka yake wallahi haka yake Dr. Bashir da kuka jin su lokacin da suka tashi bungu sun fasa kwarban jiya amma lokacin Bashir kawai ne ya karta cikin su da yawa kamar na ga muku satin da ya wuce na ruwa da na awwal wa wasani lokacin na koya masa amma mafi yawan su zai zo biya masa tafsir zai biya masu ba karatu ba ne akwai akila akwai akwai san abu amma ba karatun babu karatun babu karatun ana son aji ne aji a kwasa kwarban giya yi menene amma babu karatun to wannan shirin nan yaran da kuke gani shi ya zo a dauki masa wa ya kuma ya tashi yi wannan kuma a so kuma ta shi bai sani ba kuma ba zai karatu wallahi shi karan giya wani sun zo nan sai mana ba tashi hankalin da muke ciki shugabannin baki da ba karatu suka yi ba mukaba na shi ne mutum da in ka kure shi ma bai san ka kure shi ba ai jahili ne zaka ce da shi jahilin kafirai shi bai shi bai san aya ba bai san qur'ani bai san iyaka abu ba ya zaka jahili ka to ka ce da shi ne ka ga masa aya shi sallaka wannan i kama wani eh tunanin sa ne me zaka yi da shi to wannan fitinan da ake ciki kenan wallahi shekaran jiya yara suka zo suka sun ce malam karkawa da kanka waɗannan shugabanni mafiya jahile ne mu wallahi ni na yarda da wannan wannan shine tashi hankali da hamasa hamasa shi da ilimi shi da qur'ani shi da hadisi ka karanta ka gane addini don Allah ya tura manzo Allah kan rahama ne waɗannan fa wanda suka wuce sun wuce ko ka yadda ko ka yadda Allah ya masa hukunci kai yanzu ka nemi addinin ka waɗannan ka masa salati yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi kai biya da manzo Allah da ahlul bait ka masa addu'a Allah zai tambaye ka lalata tashin kiyama mace wai don me baka zagi baka da Umar ba baka addini da wannan ba ba a cikin nasi kaga tarbiyyar da Allah ya ma Abubakar da Umar da dan Allah da kafircin ba sha Allah ya sako da wannan Qur'anin ba lokacin sauran bai wuce shekara biyu ba manzo Allah bar duniya ko shekara daya aka sako da wannan ayoyi kun gane karatun daɗi da ku fahimta yanzu ku manta kuma da shi babu wafda abdukai jama'a gungu kenan idza jaa nasrullahi wal fath bayan mu da makka waɗannan kungiyoyin suke zuwa abdukais kabila ne wanda suka zo suka musulunta mafi yawa mutanen bahrain ne kasan da ake kira bahrain yanzu kasan bahrain wannan su ne farkon juma'an da aka yi kun san bahrain ko kasa ana kira bahrain amma yanzu wancan lokaci ya fi girma ne ba kamar yanzu dan garman tsumburi ake ce bahrain la daga qatar qatar da da da kuwait duk wannan wurare ake kira bahrain zuwa wannan wannan wurin har zuwa kasan zuwa ake kira bahari na wurin suna kusa da wannan suna kama kifi suna fito da luluyi to wannan lokacin ba na abu kai suna da murki a nan wurin su kuma sun zo sun ji manzo Allah ya bude maka sun zo sun musulunta to su ne suka yi juma'a na biyu a duk duniya bayan madina ba yi juma'a na biyu shi garin su sun shiga musulunci daga ne kuma suna da arziki kuma ba su yi wasa ba suna tura ma manzo Allah mutanen Bahrain to su ma sun zo wajen manzo Allah su musulunta yake cewa hadathana ishaq na fatan ga ishaq ibn ibrahim ibn rahawi اخبرنا ابو عامر العقدي حدثنا قرة kurra ابي جمره قلت لي شي ابو جمره آه انا للشرح انا بخاري شيما قلت لي ابن عباس ba wannan abu jamra ba ba shi ba na sallallahu alaihi wasallam kutli ibn abbas anna li jarra yuntabaz li fiha nabidun shi yace ibn abbas ina da eh, wani sarka wanda nika dauko dabino in zuba ruwa cikin sarkashin dauko ƴaƴan dabino in zuba ciki ko inabi fa ashrabuhu shin sha a ciki kurwan ya ce yana da daɗi in ya daida a ciki in ya daida cikin fijabi in ya daida a ciki in aksartu minhu in dai na sha da yawa ciki to fa jalastu alqawma fa ataltu julusan khashitu an aftadahi aw aftadihi aw aftadiha yace in dai na sha da yawa na zama da mutane shi in tsawaita surutu ina jin tsoro ma in shiga cikin kunya ma na na bugu kuna kan kuwa ya ce na sha da yawa ciki shi in zauna majalisi daidai ina ta surutu karshe ma na ji kan sha eh, ko yi fusari ko yi wani abu after da hiyan yi abu na abun kunya ma'ana in na sha da yawa in ikan mai da hankali na gagen cici guda biyu to yaya wanda hukunci ko yanzu ne in ka doki dabino ka samu kwano ka ruwa ciki ka rufe shi to goben ka sha zaka ji shi ya narke a ciki da dadi halar ba suna yi yanzu jibin ka sha ji ka gan kamar zuma ne lafiya to gata in ka sha shi ka gan gidan da ina ina nan ina ma ta to da shi da inabi da haka suke dan tsibi da ana yi yana abin nan to shine tambayi ibn Abbas yaya wannan abin da muke yi ne ke cewa fashirar kulwan fijarri na sha cikin wannan sarkan jari shi ne sarkan da ku jar majiruru in kasa in aksartu minhu na yawan yi a ciki fajalastu alkauma na zauna da mutane fa abbaltu julusi shin tsawaitar zaman to tsawaitar zaman ashitu an shi. aftadiha ina tsoro karin ya abin kunya saboda lokacin na jin duniya biyu ne saboda na bugu faƙal shi ibn abbas ya ce eh kadma wafdu bani qais ya ce mutanen baharin masu zo an la rasul sallallahu alaihi wasallam faƙal shi manzo ya ce marhaba bi qaum ya ce lale da mutane gaira hazaya ba tare da bakin ciki ba ko wulakanci ba ji an yake su ba da kansu suka kawo kansu hazaya ba wulakanci wala nadama wala wala nadama ba kuma nadama ba an yake su ba barantan a ribance su kansu suka kawo marhaba da wannan mutane yabon su manzo Allah yake yace kun zo da kanku ba yake ku ba babu wulakanci ba nadama shi manzo Allah ya karba jinin su na fata an gane fakaru shi suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi inna bainana wa bainaka mushrikina min mudar akwai kabira na kira mudar su kuma sun su daga ya'ya na ibrahim su kuma sharrin su suna daga cikin alaka da adnan jika eh, kakan manzo Allah can suna mudar su ma suna kabila ne tsakanin mu mu zo madina mu fito daga baharin mu zo wannan kabilan suna nan su ma lokacin ba su musulunta ba za su wahade mu wa inna la nasil ilaik ba ma zuwa gun ba zan isa gunka ila fi ila fi ashhur ba zan iya zuwa ba shi watanni haram don wadannan kuri wadannan mudar mu muke za su yanka shi da watan hurmi rajab ko zulqa'ida zulhijja zan iya zuwa kage mun je shi mun dai kafin mu zo to shi suka ce حدثنا بجمل من أمر in aminna bihi dakhalna janna yace sun ce manzo Allah ka ba mu a dunkule addini a ba mu a dunkule wanda mun je muna yi mun mutu zan shiga janna kuma zan zan kauce wuta ba zan shiga wuta ba ice haddasa ne bi jumal to mun je mu da kai ba zan sake dawo ba ba mu a dunkule mene addinin nan mun je mun yi in amilna bihi mi wannan a dunkulen da halna janna wa nad'u bihi man wara'ana wannan kalma a dunkulen da shi zamu kira mutane da suke bayan to anan zaka yarda akwai sufayin da kiriya suke sun ce duk mutum da ya bota ma Allah yana neman shiga aljanna zindiki ne in kuma kana yin gudun wutarsa zindiki ne shi ka bota masa kawai Allah Allah mai suke cewa narun lahin muqaddatul tsari tsari'un Allah afida bege ne kawai kake Allah ba wa ruwanka da aljannan ka da wutansa kawai shi kake so narun la bege eh narun la na bege ai tafsirin su daban ne narun la na Allah wuta Allah ne shi bege ai tafsirin su daban ku ringa samu tafsirin su na alshi to duba ba mutane su ce da manzala ka ba mu ajini kuma a yaba na ake na fito ne hasanata ina za sa shi in ya sa mutum a wutar gare ta dace in aljanna ma ita bi to dai dai dai dai eh to she mu daina sallan ma daidai aka yi ko da wai sa mu yi bota masa Allah ce ina ma tu bizawna ma tuntumta amma ina zan sa wannan wa hurrimu ka amsal lulu maknun jaza'an bima kanu ya'malun mi jaza'an bi me za a sa ka kai aiki kuma ka ci ba ruwanka da shi akwai tanakudi fiye da wannan ka yi sallah ka yi komai amma ka ba ka da ajannan sa ba ka da wutansa wai fi ma ranar tashin kiyama jikin za a ja shi zuwa janna ana jan shi shi ba ruwansa shi bai ji Allah ne ba ka ki ba ki za a gyawo shi na ki shi an sa masa sarakar da ya kai shi a janna shi ba ruwansa da kai za a ja shi to ko baban naka ne ya dinka ma liga ka ce baka zo ya ka kare iyayenka suka dinka ma kayan sallan iji shi ka ce baban na na bukata shi kayan ba kawo lakan dai an laitana da irin aljanna ka ce wai shi an tafi da kai da karfi wai kada da ubangiji ya ba mu malaiku karfi kan kware kuwa ire-ire waɗannan sun ce duk wanda yake bauta Allah domin nema aljanna zindiki ne suna da ka'idan su suna malam ina ai shi sa ai mutum bai sai karanta jikin ba zai wahala da qur'ani da wai shi na jini wai shekar shekar da manzo Allah fa shekar dubu da shekar da hudu da wani abu wani abu zaka rike in ba wadannan abubuwan da aka rubuta malamai suka ijma a kansa ba kaji sun ce haddathana bi jumal ba mu a dunkule min al'amri in amilna bihi mun aikata shi da halna janna zan shiga aljanna don aikin da muka yi tun da illa ne shi manzo Allah ce kar ku faɗa wannan wa nadu bihi man wara'ana kare shi manzo Allah ce amurukum bi arba abu ku zan sa ku tun da kuna neman mujmal ku ji farko iman shine tauhid ku menene shi hatta duruna ma iman kun san menene iman shahadatu an la ilaha illallah kar ku buta ma kowa shi Allah shine to shine farkon ku buta akan wannan in ajanin ku yi iman da Allah da manzonsa kar ku buta ma kowa shi shine tauhidin da muke tafa da kullum wanda shine da'ima shine jambakin mu tauhidin na ake sheme wa ikami salat ku sadi sallah akwai muku inda ake wa ita'i zakat zaka ga yadda yake manzo Allah yana masu wasan Ramadan dan Allah bai ni manzo Allah ya kunkura musu ya eh, an gama sallar zaka an gama muku kuma an koya muku imani kada je abota mana abin nan sun burbura aje wa an fu'tu min magani min khumsi kun min magani khumsi in kun je kuma tun da kun ce na da bihi man a nan kun je kun yaki to ko na ba na kira khumsi idan kawo ahlul baiti abba Aba ba fakirai ku kawo wa an hakum an arba ina hana ku kage tunda ya hana su shirka can ya hana su shirka can to lokacin su kuma ba abin da suka sani shi giya to akwai turun da suke zuba igiya cikin nau'i hudu ne wanda suke zuba su ne a ciki sarkar guda nau'i kun zama ya turu eh to suna da nau'i nau'i sa guda hudu akwai da aka dauke shi daga cikin abin nan shine manzala ce na hana ku kar ku yi tsini a cikin waɗannan nau'in sarkan da turun guda hudu ya ce arbakun man amdiza fi dubai ya ce kar ku zuba abin na dabino ko inabi a cikin dubba dubba shine wanda eh, abin nan ne ice ne wanda aka tsara shi dabino shi a yi kamar kun san abin da ake kira akushi in aka yi shi a ciki sha rufe a yi shi kamar murfi haka an zuba ƴaƴan biyu a ciki sha zuba ruwa sha rufe yadda aka fara muku zan ne suna alwaye ne yanzu ba da duk wanda zai kallafa fasara su lokacin su ne ko yanzu kamar yanzu in ka ambaci shekaru ɗari da ya wuce akwai kwanukan da ya muke amfani da shi in ka ambaci ka shi ka fasara shi yanzu ba ka ke duka kawo sunansa wa nakir nakir ma shi ma haka ne wal hantami wal muzaffati muzaffati shi kuma kun san abin da ake yi rude babban sa ne sa wanda ake so rude a ciki eh, duma to nau'in duma shi ake kira abin nan nau'i ne nau'i duma sunayen su ne duk duma su ne sunayen su nan nan kagan kalma muzaffati daga duma ne shi nakil daga ice ne hantami daga ice ne dubai daga duma ne waɗannan nau'in duma ne wanda ake kuje shi a yi a yi da su gora hmm, amma nau'in gora ne daban shi duma me yin shi eh? a ah, wanda ai ginin sa ake oye kwara wanda fulani suke yawo da su duk nau'in sa ne duk nau'in sa ne hora da duma duk nau'in su ne muzaffati daga shi ne duk ba ikma da kai an manna kiri shine wanda za a ciro ice a sago abin da yake cikin shi dai kuma da hanta ne eh ibn hajar yayi mangana da yawa cikin farkon hadisi ya kawo shi amma duk kwatantawa ne yanzu ka dauki wannan duma yanzu yanzu ka cika cikin garkace yara su nuna yadda fulani suke rike shi a kasa shi dai misali kwatance kwatance yara suna gane shi ne gashi malamin ba ma ba sani ba yi mutane sani ba to ke dan fulani ne don malam ka fassara masa wai shi dan fulani bai san ba fassara masa modubu mata da suke kunshi da to dan tsumman da ake zarrabewa ɗaure shi ne a zarrabe leda ake yi da shi da eh, an ɗaure an kalata an ɗaure an dallabe kuma sun tsumma mai shi sha ɗaure yanzu ba sa kunshi a yi mata ba sa yi shi na ado na shirman eh, yanzu mata ai ba wani adon da ake yi wallahi mala ana wahala yanzu wala ado duk ado na mata ne babu ita yanzu an daina shagen baki na shirmai dan za kai amarya adon da ake ma ko ba ka za a shi kai muna yara akwai abubuwan da ake ma mata ado nan akwai karabar da ake sakawa da menene da ado da abuya da menene da lillin yanzu ina ake yi lallan ma zai hada shi iri iri da shega yanzu ma wani cip cip cip suke kuma ba daidaiwa ba na sha shi. to amma yara kun mutu ba ku ji daji ba wala da ana kai amarya zaka nadama kai ma aura ma tara mata ake akwai masa ado wallahi akwai masa ado kuma yanzu yara sun san ado ne ma in an kawo ma kwana biyu kwana uku ga sun ma nan ka ga magana nan ka ga po nan ka ga wannan sai kwana biyu ba ta yi wanka ba ba kuna zuwa ba duk titi jambaki wai yanzu ma wani addu'a ke shi ya ta sa abin nan ta sa mama shi ta sa ma ya haka yanzu zafi na haka suke yi fa zai suke daurawa yi na su su iya fa ya'ya musulmi fa ana mangana shi ya shiga da siyasa ciki duk hisba koya ma waɗannan hankali a gan shigin zai sa baki a ciki da da gwamnati da yan siyasa munafikai ne ba duhun auliya ba su ringa zargin juna aiki alheri ya matashi na nan ina tuka mota gai wannan yaron ya cici ba zai kada mutane ba oh ba malaika ba ne wani ado na shirme a bar yara cici suna ta yi kuma yanzu ma in babur nan mun rubuta mun ga hukuma in babur nan wanda suke takarda ma yanzu sun kai miliyan biyu yanzu jiya aka kai shi mutane komai mutunci gashi sun sha gaban ka zage ka a su menene a sha ma kawai sha a neman wani aiki a basu ai mutane miliyan biyu wani aiki zaka basu saura ku ba mu aiki mu da ban mai babur matuku billahi duk na duniyar na kar da mutane yanzu je ka asibiti muku a kawo doka da aka yi abuja amma nan ana sa ta razana ta abinci mu tsoron hukumu kuma yana tsoron jama'a shi sai Allah a su menene kuma duk in siyasa da suke da addini siyasa wala shi Allah ya tambaye su musaya na nagin kuna sallakawa ba ka zuwa da wuri nagin wani suna gudu ya musayana na muna da aiki akwai taron yau kuwa ba yau ka ce kuna taron ne ba motsi ba za a yi ba shi din tsaya kanku Allah kiyaye ai mu tsaya na mala insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure kuran Allah ya fama sallallahu ala na muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba taron cikin shi ba masu taron